gonna. matasa barka da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa mai zo muku a maraicen kowane karshen mako daga nan studio mu. kuna tar da ni fanta shamsu da gora ta rakiya arimi ya ne kiki kina lafiya alhamdulillah gora yan uwa matasa kuma da fatan kuna lafiya gora yau me kika kawo mana gora yau za mu fara ne da leko jihar agadez domin taba muku zancen bakin haure da kuma wata hanya da aka samu wadda za ta ba da damar a soke bakuntar haure wacce ke saba mu ka'ida sai kuma takaitaccen sai mu na yau da zai kai garin Kwalo domin shin yadda dokar ta ɓace ta hana yawon mutuna da kuma yadda take shafar rayuwar matasan garin. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa ciki. gwarakin kawo zancen hanyar da za a bi wajen soke bakuntar haure wanda ke saba wa ka'ida yaya ne asalin ya to gora kamar da yadda na faɗa wannan zancen wani tsari ne da tarayyar turai wato yan european ta ɗauki nauyin shi a cikin shi matasa hamsin ne na jihar agada su ne aka tallafa ma gama rahoton da musa mamman ya turo mana Sefa miliyan guda da jika ɗari biyar shine darajar kayan da waɗannan matasa na gundumar agadar suka samu cikin tsarin shirin sake shigar da aiki na 'yan gudun hijira wasu sun zaɓi buɗe shaguna yayin da wasu suka kama sana'ar kabu-kabu. Kayan shaguna ka Akwai kori ba shinkafa akwai makaroni akwai mai akwai sikir akwai madara. Ina zo na kasu zan cikin shaguna kuma in zama in zama Zan tallafa min da daidai sai in ci gaba da aiki. Nemo kudi zai. Fiye da wasu sauran masu ruwa da tsaki dubu hudu cikin 'yan gudun hijira suke jiran har yanzu shiri na sake tsugunar da su kan wata sana'a kamar yadda Leko Sado mataimakin fasa'a a babbar hukumar karfafa zaman lafiya. Abin da ya dace shine waɗanda suka samu su tattalin abin da suka samu da kyau domin za a kimanta wannan furoje abin da ya zama dole su sani kuma a wasu da ke jira sama da mutum dubu hudu. Ta wani bangare hukumomin yankin agadar na fatan gaggauta ci gaban shirin domin rage raɗaɗɗen da matasan yankin agar suke fuskanta. Gora bar mu koma jihar Maradi yanzu kungiyar matasa wato Ajiyar ci gaba da unguwar Buzu dan Zambaɗi ita ta baiwa 'yan makaranta wanda suka nuna kwazo a yayin kurde su tukuici. Haka ne gora sun yi hakan ne a yayin wani biki na musamman da suka shirya ranar Lahadi da ta gabata sun kuma gayyaci manyan gari da kuma iyayen yara Muhammad Mamman bai yi kasa da gwiwa ba wajen haɗa mana rawa Domin baiwa ɗaliban da suka fi a zaka haka bayan kammala ɗaukar darussa na lokacin hutu kuma don a ba su damar tunkarar shekarar ɗaukar ilimi da ta soma ne kungiyar matasa don inganta cikakken hankali da sanin ɗaukar yaunin da ya ratai a kai a ji ci gaba ta shirya da wannan sabgar. Ga kalamun da shugaban kungiyar Mamudu Ali Chamago ya yi a kai. An gudanar da aikin kimantawa domin baiwa ɗalibai ƙwarin gwiwa domin har da ce abin da aka koya musu bayan waɗannan jarabawa ce aka da uku na farko yanzu waɗannan uku na farko mun ce za a wani biki kyaututtuka suna nan turuso ne kayuka ne da littattafai da za a baiwa kowane na farko na kowane mataki. Hajiya Zuwaira Musa ta zo ne domin karawa malaman kuzari wa'anda tsawon wata guda suka taimaka ma wa'annan matasa ga kimtsin shiri na shiga ajin gaba. Domin Allah mu in babu kurde ba kansu wasu yawo suke matasanmu na unguwa suka ce za su taimaka ma ƙannansu Allah ya sa wasu matasa su yi koyi da abin da samari na buzu dan zamba da suke yi. Wannan kungiyar na sa ran tallafawa 'yan makarantar boko na jihar tamaradi a tsawon shekarar ɗaukar darussa. ga 'yan makarantun boko dai yanzu hutu ya ƙare tunda karatu ya fara cikin makarantu da dama ko. Ƙwarai ko gora ai shi sa ma na je COS zam ta nan ya mai sati ɗaya bayan koma makarantar inda shugaban makarantar da kanshi ke jaddada min da komi na ta hiya ɗari bisa ɗari. Malam Abba Halilu kenan. Tuma safe in su min. da darussan sun soma da shaida kyaukyawa gaba ɗaya a kowane aji a cikin kowace class kuma ba wata matsala ko ɗaya komi na tafiya yanda ya kamata a cikin fasalin tsarin shekarar ma mun tana da yin jarabawa bayan wace za a wa malamai ranar biyu zuwa hudu ga watan nuwamba gwara ajiya aka fara gudanar da dandalin tattaunawa da baje koli na ƙasa na mata da matasa wanda ake cewa fona tattauna. Wannan shi shine karo na hudu kenan da ake gudanar da wannan zama wanda ya kasance wata hanya ga matasa masu fatauci akan su san juna da kuma yin musanyen nazari da duk wani abu da zai kasance na ci gaba gare su da kuma kasuwancin A wannan zaman da ake ci gaba da yi a garin Tawa za a gudanar da muhawarori da kuma baiwa matasa horo a kan fannin daban-daban na kasuwanci. Sai dai mun komo muku da cikakken labaru daga baya. Kura yanzu bari mu je ga takaitaccen rahoton mu kenan. Za mu tahi garin Kwalo da ke jihar Tilaberi inda dokar hana yawo da motuna a duka fadin jihar ke ci gaba da aiki wacce aka kafa tun watan uku da gabata saboda tsaro. Haka ne gora abokin aiki mu Habibu Garba ya shirya muna rahoto aka ga yadda dokar ta shafi matasan garin. A yankin Kwalo an yi hani ga zirga-zirgar motuna wannan matakin ba ila shakka yana da tasiri akan rayuwar yau da kullum ta mata matasan garin banda matukan kabu-kabu wanda ke 'yan sana'o'in da ke rataye da lamarin kamar kanikawan motuna ko kuma masu gyaran faci dukansu zaman kashe wando ya kama su. Musa Garba daya daga manyan magyaran motuna na garin Kwado ya yi furci kamar haka. A sai irisi hingo Ya zama mana sabo ba mu iya tsawa gida dole ne mu zo da baga mu zauna. Ni shaf da garaji ne a da can ka iske ni ina aiki yara shida gare gini babu isassun mutane ba su kawo gyara idan akwai babura bukatun kowa yana tafiya masu gyara da ke garin duk sun watse babu wani aikin da za su yi. Shaidar ta da komi ya yi ci ba abin da ke tafiya a bayanin Saidu wanda yake yau da 'yan watanni kacal yana samun abin korewa sa guda bisa sana'ar saida man feta. Lallai lokacin da akwai babura suna yawo mutum ko bai saida ba zai saida budo bakwai zuwa takwas amma yanzu idan idan ka ɗauko budo guda yana iya maka kwana uku zuwa hudu muna roƙon gwamnati idan sun ba mu awa shida har zuwa karfe shida na yamma haka ya ishe mu gaskiya muna domin samun abun yi kwamitin matasa na karamar hukumar kwalo ya gayyaci matasan da su yi kokarin tunani na sake sana'a a matsayin kungiya ta matasa mun bi hanyoyi gaskiya hukumomi sun nuna mana cewa matsala ce da tafi karfin su da mu ci gaba da wadda kan matasa da mu rungumi sauran sauran ayyuka da za su iya samar mana da kuɗin shiga. Kamin dai a samu kyautatar yanayin tsaro matasan kwallo sai dai su rungumi kadara cikin haƙuri. Yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa shi. A fannin wasannin motsa jiki gasar zakaru ta bana ita ce ta zama na 66 na kofin manyan kungiyoyin turai za ta sa manyan kungiyoyin 79 karawa da juna bayan kowanne ya fito na ɗaya a yayin gasar kasar na wannan kakar. Bana dai ana ta shan mamaki a zama wannan gasar bangaren manyan kungiyoyi kamar kungiyar PSG da ta faɗi gaban kungiyar Manchester United akan maki biyu da ɗaya shi ma Zinedine Zidane bayan kungiyar Shakhtar ta kada kungiyarsa wato Real Madrid bai yi bayani ba ya ɗaukar makansa wannan faɗuwar tasu. nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kuka za ku sake sauraron mu akan lambar uku bibiyar kyauta tare da irtel